Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta harshen FM na VOA Africa akan mita da 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niyya a kuma na iya kama mu a alfa radio na kuma sun da ke kasar ghana masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim a ne tare da sahabu imam aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa al'ummar da ke zaune bakin iyakar jihar taraba sun buƙaci a kawo musu ɗauki hawa kuma muna da rahoto da ke bayyana muhimmancin amfani da nonon shanu sai maryam dauda za ta shigo da shirinta na kallabi tsakanin raunan kana mu kawo muku nasiha albarkacin watan ramadan sai kuma labaran da suka ɗauki hankulan jaridun na amurka sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jajiberin taron kungiyar kasashe bakwai masu karfin masana'antu da ake kira G7 na takaice da za a yi daga yau juma'a zuwa gobe asabar a Canada shugaban amurka donald trump ya ciki mai masaukin baki prime minister canada justin trudeau har ma fadar white house ta ba da sanarwar cewa mr trump zai kaurace wasu zaman shawarwarin a sakonni da ya aike ta twitter a maraicin jiya alhamis mr trump ya soki prime minister trudeau da kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron na dora amurka dimbin haraji kan kayayyaki da ke fitowa daga amurkan da kuma kafa mata wasu shingaye shugaba trump ya ce trudeau ya fusata ne kan batun yarjejeniyar cinikayya da amurka da ake kira nafta ta takaice shugaban na amurka ya hau twitter ne bayan da prime minister trudeau ya barazanar sauran kasashe za su mai da amurka saniyar ware a jawabin bayan taro shi ma nasa sako ta twitter shugaban faransa emmanuel macron ya ce yayin da amurka ba ta damu a yi ba tare da ita ba su ma sauran shugabannin kasashe shidan ba za su damu ba idan suka sanya hannu kan yarjejeniyar bayan taro ba tare da amurkan ba hakanan kuma shugaban na amurka donald trump ya faɗa jiya alhamis cewa zai gayyaci shugaban koriya ta arewa kim jong un ya kawo ziyara nan amurka idan komai ya tafi yadda ake so a taron koli da za su yi da shugaban na koriya ta arewa amma da gefen kuma ya ce a shirye yake ya bar taron ko ya fice da ɗakin taron idan bai gamsu da abin da ke wakana ba shugaba trump ya yi wata ganawa ta tsawon sa'o'i biyu da prime minister japan shinzo abe a jiya alamisa fadar ta white house ƙasa da mako ɗaya gabanin taron kolin da za su yi da shugaban koriya ta arewa abe ya nemi tabbacin amurka na ganin an sami ci gaba wajen shawo kan shirin nukiliyar koriya ta arewa da makamai masu linzami da kuma batun yan kasar japan inda da take zargin cewa koriya ta arewa ta sassace su a wajajen 1970 da kuma 80 taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi bayan ganawar mr trump ya alkawarin zai kawo batun a lokacin taron kolin shi da mr kim jong un halin da ake ci kuma wakilan majalisar dokokin amurka bangaren republican suna tare da shugaba trump kan wannan taron koli yayin da yan jam'iyyar democrat ke bayyana fargaba Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana mutane shida waɗanda suke safarar mutane domin a aza musu takunkumin ƙasa da ƙasa saboda amfani da dubban 'yanci rani daga Afirka da suke bi ta gaɓar ruwan Libya. Mutanen shida hudu 'yan ƙasar Libya ne biyu kuma 'yan ƙasar Eritrea waɗanda suke shugabantar ƙungiyoyin ɓata gari da 'yan banga waɗanda suke cin ƙarfin 'yanci rani da ƙasashen Afirka waɗanda suke ƙoƙarin su ƙetara ta tekun Mediterranean zuwa Turai. Takunkumin ya fara aiki ne daga jiya Alhamis. matakin zai hana masu amfani zai hana su waɗannan mutane amfani da ajiyarsu a banki da kuma hana su yin balaguro zuwa ƙasashen waje wannan ko shine karon farko da kwamitin sulhun zai aza takunkumi kan shugabannin ƙungiyoyin 'yan banga masu aikata laifi ciki ko har da safarar mutane labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc jiya alhamis ministocin tsaro na kasashe da ke kungiyar tsaro ta neto suka bayyana wasu sabbin shirye-shirye na faɗaɗa kai ɗokin soja yadda za su iya tura bataliya talatin da jiragen yaƙi talatin da jiragen yaƙi na ruwa masu dakon jiragen yaƙi na sama cikin kwanaki talatin zuwa ko ina a faɗin turai inda ake rikici babu cikakken bayani kan daftarin shirin da amurka ta gabatar ko da shike ministocin tsaron kasashen suka ce suna fatar ganin shirin ya fara aiki nan da shekara ta 2020 shugabannin kungiyar sun ajiye gefe ɗaya bambance-bambance da ke akwai tsakanin 'ya'yan kungiyar wajen ganin cewa sun karfafa rundunoninsu wajen tunkarar kutse ko kuma takala daga ƙasar rasha amurka ta ɗauki matakin takaita biza ga jami'an 'yan sanda daga ƙasar nicaragua da wasu jami'an gwamnatin ƙasar biyo bayan tarzomar da ta barke a ƙasar da ke amurka ta tsakiya lamari da ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da 120 a cikin sanarwa da ta bayar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce tarzomar siyasa da 'yan sanda da wasu 'yan banga waɗanda suke goyon bayan gwamnati suke kan jama'ar kasar musamman ɗaliban jami'a ya nuna a fili rashin mutunta 'yancin bil'adama mataki da ba za a lamunta da shi ba sanarwar ta ci gaba da cewa waɗannan jami'ai suna cin karensu babu babbaka a duk faɗin ƙasar ta nicaragua ko da shike amurka bata ba da sunayen waɗanda matakin ya shafa ba ta ce sai ta yi iyalan jami'an su ma a hana su biza zuwa amurka a tsakiyar watan afrilun bana ne zanga-zanga ta barke a kasar bayan da shugaba daniel ortega ya ba da sanarwar rage kudin fansho wadda daga bisani ya janye masu zanga-zanga suna kiran da shugaba ortegan ya yi murabus labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To faro da rahoton kokawar da mutanen da ke zaune a garuruwan da ke bakin iyakar jihar taraba ke yi na cewa ana sace mutanensu ana garkuwa da su domin neman kudin fansa akan haka ne suke nema a kawo musu gudunmawa ga ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton. yanzu haka ma wata matsalar da ke addabar jama'a da ke tsakanin jihohin taraba da benue ita ce kutagar garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa domin baya ga sace wani hakimi da aka cikin kwanakin a jihar taraba wanda daga baya aka maido shi bayan an biya wasu kudade sai kuma wanda ya sake faruwa a jihar alhamis na sace wani ɗan kasuwa kuma dattijo a garin zaki ban wato alhaji mun zaki ban lamarin da ya jefa al'umma waɗannan yankuna cikin halin zulumi da kuma fargaba kuma ganin da yadda malamarin ke kara kazanta a yanzu ya sa al'ummomin waɗannan yankuna yin kiran da aka yi musu ɗauki. Misalin karfe takwas da wani abu hmm. rabi haka waɗansu suka zo eh, a garin zaki ben suka zo suka samu shi a alhaji mun ka'ida a kofar shagon shi da shi da abokin shi suna zaune suka zo suka ɗauke shi sun yi mai tashi da kan shi ma ya shiga mota ya ce bai da lafiya ba zai iya tafiya ba to daga cikin su wani suka suka ɗauke shi suka ɗaga suka kai shi suka sa shi a mota suka harba bindiga a wurin suka yi su. to har yanzu dai magana da nake da kai ba labari ba komai ba mu ji komai ba an tafi da shi kamar yanzu wani hali kuke a wannan yanki naku a hali da muke ciki kan muna cikin zaman zulumi ai da da fargaba kwarai da gaske a cikin imuwa da damuwa kwarai saboda wannan mutum sanannen mutum ne kuma a dai a zakiban kowa san shi ya shekaru kusan hamsin a zakiban dan kasuwa ne kuma a hali da yake ciki yanzu ake ciki bai da lafiya ina fama da rashin lafiya a gaskiya muna cikin imuwa kwarai da gaske. A kullum dai hukumomin tsaro cewa ma suke suna nasu kokari domin gano ɓata garin da ke aikata wannan ta'annati. ASP David misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba wanda ku ya tabbatar da sako hakimin da aka sacin a Taraba. Ya kuma bayyana irin matakan da suke ɗauka a yanzu. Domin kwazon da muka sa sosai domin mu tabbatar da cewa sun kama waɗannan da muke tsammani da hannun su ciki Eh, ya sa su sun yi tsoro eh, ba ta ba da lokaci ba suka sako wannan haki ne ba tare da eh, wani abu ya same shi ba yana nan a cikin sosai lafiya. To wai kowane irin kira suke ga jama'a idan hakan ta faru? Hailayo daga kakakin na 'yan sandan. kiran da muke yi shi ne waɗannan yan bata gari wanda kuma suna kama jama'a domin neman kuɗin fansa kullum muna faɗi cewa waɗannan mutane a ba mu bayanai a kansu sannan a guji ba su kudi domin cewa ai eh, gashi sun nemi kaza a ba mu bayanai a kansu domin mu ma san matakin da za mu ɗauka a kansu a ba mu haɗin kai kuma muna shirye ko da yaushe mu tabbatar da cewa mu yi aiki bisa ga yadda ya kamata domin waɗannan mutane da mukama su. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba kenan David Misal Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. sai kuma a jamhuriyar Nijar inda mahukuntan kasar haɗi da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fara yakuwar faɗakar da jama'a muhimmancin amfani da nonon shanu. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Lura da yadda madarar da ke shigo Nijar daga ƙetare ke mamaye kasuwannin wannan ƙasa ya sa shugabannin makiyaya da haɗin gwiwar ƙwararru fara hangen hanyoyin tunkarar wannan al'amari da ke barazanar haddasa cikas ga masu sana'ar sayar da nonon shanun gida. Mafarin shirya wannan kamfen faɗakarwa wacce aka soma da wata muhawarar bainar jama'a kamar yadda Dr. Sani Abdu ke ƙarin bayani a kai. In dai ana so arzikin ƙasashen mai ci gaba to ni aiki da abin da mu muke iya sarrafawa a cikin ƙasashenmu. kuma nono yana cikin abin da muke sarrafa a cikin kasashenmu akwai wanda suka san yadda ake yin nono tare da busashe kenan ya kamata a shawo hankalin mutane masu shan nono da su tahi su ɗauki nono wannan madara wadda ake kawa wadda madara ce da aka kala ma man kwakwa a su zo su sayi nono namu na gida su sha ƙungiyoyin makiyaya sun bayyana cewa suna da ƙwarin gwiwa akan alfanun wannan yunkuri na karkato hankalin jama'a wajen nono irin na shanun gida sai dai akwai buƙatar saka tsari a wannan tafiya in ji almansur muhammad na ƙungiyar makiyaya ta kafan rishin tsari ne rishin farm farm kinan aka ba a yi su kuma shi makai yana son eh, tallafi yana son a mishi tsari wanda shi ma aikin shi zai bunƙasa saboda arziki na makayin na gaya maka arziki na Nijar ne. Nijar ya kamata taima wannan arzikin tsari saboda a ci hannu wani abu. Ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo Albade Abuba ya jaddada wa makiyayan ƙasar goyon bayan gwamnatin Nijar domin cimma burin da aka sa gaba in ji shi. Ba ta yiwa a ce Nijar muna da bisashe fanni-fanni kamar miliyan arba'in har da eh, fiye da haka kuma ya zamanto muna biɗa nuna da kasashen waje. Ka san dai wannan bai dace ba. To mine ne mi muce biɗa ga abubuwan kasashen waje alhali ko muna da namu wanda yake lahiyayye kuma wanda yake shi. To shine muke jan hankali kuma insha Allah za mu kama musu. kuma su kan kansu mun ce musu su ma game da abin aikin da suke yi kowa ya ba aikin shi da rasha yadda zai zamanto nonon da za a kawo maka ka san yana da tsafta yana da kyau kuma yadda kake son shi kuma don lahiyar ka kuma don lahiyar wanda ce sai da shi. Sai dai masana na ganin akwai bukatar samun haɗin kan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su ƙungiyar ECOWAS wacce ya kamata ta ɗauki matakan zuba ido a kan iyakokin ƙasashe mambobinta da na sauran ƙasashen da kayayyakin su ke mamaye kasuwannin wannan yanki. su yi kokari su yi yanda in mutum za shigowa da nono daga ƙasashen waje. Olo da ya shigo baran baran ba su ya biya kudala ba akala kuɗin da za su biya kafin su shigo da wani nono. Za a rage nonon da za a shigowa kenan nonon mu na cikin gida nan ya samu nono wasawa saboda in ana son nono da yawa kuma an gani babu na kasashen waje da yawa dole a koma ga nuna kungiyoyin makiyayan sun tabbatar da cewa a shirye suke su samar da nau'o'in cimaka da dama ta hanyar sarrafa nonon shanu domin kare jama'a daga matsalar karancin abinci yayin da a ɗaya bangare ci gaban wannan aiki ka iya zama wata hanyar kafa masana'antun samar da kuɗaɗen shiga ga ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida Sulaiman Barma kuma a ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. Ya rika bai son sake ba, mu ba ba baban bai. Ha na lahiya. Ina ce ya ha na lahiya, sauka da girma. Ya rika bai son sake ba, mu ba ba baban bai. Wasan dare ta iya, kula na lura da ba ta sa wargi da rana a godon ta kai ba ba ta kashi ya yi bai san sake ba eh. mu ba ka Kubuta da sai mu kurna. Kubuta da sai mu kurna. Eh, ni ga zake ya ni ka cewa don ba ni bauta ga banza. Sa'adda do ka kulla waka ƙari ni kai in dora amshi kai na bugun toho da hauni. Tilar ka kai, hmm. zaman wata rana son ka kai. don a yi ma gudunma daɗi gare ta ko ne ina taimako na ne. Baba da ne muna ji, eh baba kan magana ne na da ne, in dauke wanza. Haka nan da yara. Bai san zake ba. Eh. Ina gaga shi na tashi bisa gungije. To Allah ya ji gan ɗan ƙwaro yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وماتا مسلمين سنانا أسماء علي نيتشي shugaban kungiyar tallafa mata musulmai da marayu ta Najeriya ta jihar Adamawa Ya'yan uwa mata musulmai ku sani cewa wannan wata mai alfarma wannan wata mai albarka wannan wata mai falala wanda Allah subhanahu wataala ya zaɓa mana a cikin watanni goma sha biyu ya cire watan guda ɗaya watan da yake bukatar mu yi azumi a cikin wannan wata kamar yadda muka sani watan Ramadan wanda muke cikin ta. Yan uwana mata mu ji tsoron Allah mu tsaya mu azumci wannan azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yadda manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Mu sa tsoron Allah a cikin dukkan ayyukan da muke yi. Mu sa tsoron Allah a cikin ibadun da muke yi. Sannan kuma game da zamantakewar da mazajen mu mu sa tsoron Allah mu bi yadda karantarwa yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Mu sani cewa wannan wata albarkan da ke cikin wannan wata ba a iya kitigewa. Sani cewa wannan wata wanda Allah subhanahu wata'ala yana faɗa shaharu ramadanu lazi unzila fihi alqur'ana huda linnasi wa bayyinatin min alhuda watan ramadan shine watan wanda aka saukar mana da alqur'ani a cikin sa saboda darajar wannan wata je an saukar mana da qur'ani a cikin sa domin me domin shiriya da mutane da kuma bayanin shiriya da rarrabe tsakanin gaskiya da kuma ƙarya ya yan uwana mata ku sani cewa lalle duk wanda ya tsaya azumci watan ramadan kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama yace imanan wahati saban yana lalle mai kuɗin samun lada tun to gufira lahu ma taqaddama min zambi hakika Allah zai gafarta masa duk abin da ya aikata wanda ya riga ya gabata wannan wannan samun dama da wannan falala da Allah subhanahu wataala ya mana ya yan uwana mata kada mu yadda wannan ya wuce ya wuce ba mu same shi ba to Allah ya karba har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma ga kuma shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Yau shirin kallabi ya samu bakuncin Zulfa'o Musa wata matashiya da ke sana'ar yin gari. A hirar da ta yi da Baraka Bashir wakiliyar sashen Hausa ta faɗa mata yadda ta fara wannan sana'ar. Malama Zulfa'u ta kuma ce aikin gwamnati ba dai yanzu ba. Ga Baraka Bashir. Zulfa'u Musa. To Malama Zulfa'u sana'ar me ake yi? To ni dai gaskiya ina sana'ar gari haka gari da ake sarrafa shi a gyara a surfa a nika a tankaɗe shi sannan a zuba shi a ledoji a siyarwa. Garin mai garin masara ko na dawa ko maiwa ko gero? Duka akwai garin masara akwai garin dawa akwai garin alkama akwai garin kunu wato na gero ke eh. da kuma na ɗan wake. To me ji hankalin ki har kike wannan sana'a? to gaskiya da farko abin da ya ja hankali na na duba na ga yawanci sana'ar abinci duk abin da aka ce wanda za a ci ne tana da saurin tafiya sai na kalli wannan saboda in na ce zan ɗauki sana'ar kamar abubuwan tufafi da sauransu ko takalma akwai mutane da yawa da suke wannan harkar sai na ce barin karkata in yi wannan mm. wataƙila zai samu shiga fiye da irin wancan muna zancen shekara nawa da fara wannan sana'a yau shekara uku kenan da farawa To idan kika idan kika yi wannan garin a me kike zuba shi? Ina zuba shi. Kina zuba shi a ina? A ledoji ne. Akwai leda da rabin kwano akwai leda kwano daya. Hmm. Yawanci leda kwano daya ita na fi amfani da ita a garin masara, dawa, alkama da na dan wake. Hmm. Shi kuma garin kunu ina amfani da ƙananan ledoji ne. To idan kika sa a ledojin kina silin din shi ne da sitika da komi? Eh ina silin din shi. Hmm. Amma local silin nake. Ya local. Shine ina kulle shi ne da wani zare. zan ɗaure shi tamau sannan kuma ina eh, na kan sa stika wani lokacin kuma in bar shi haka ko kuma in samu maka sai in rubuta masara sai in sa price din shi 200 hmm. ko 250 ok eh, kwano ɗaya ne ɗari biyu a gaskiya bai kai yawan kwano ɗaya ba adadin shi dai ya fi rabin kwano zai kai kamar rabin kwano da rabin rabi to a ina kike kaiwa ki sayar a gida ake zuwa a saya ko akwai wani waje da kike kaiwa ki ajiye yawanci gaskiya ina da kwastomomi da nake ba su zan ba su wasu bayan sati ɗaya su bada kudin wasu ma yanzu haka ina ana ba su za su bayar shaguna kamar ma'aikata ne yawanci gaskiya ah, ma'aikatu eh to banda ma'aikatun na akwai wasu hanyoyi da ke bi wajen tallata harjar taki eh gaskiya ina amfani da waya eh. nakan dau hotunan su garukan nan tura su a whatsapp haka ko in sa akan dp dina da sauransu eh. yawanci wani ya gani zai ji mun magana ya ce wannan menene nawa ake siyarwa to wani irin alfanu aka samu a wannan sana'a ta sarrafa gari to gaskiya alhamdulillah idan sanda na fara wannan sana'a na fara da dubu biyar ne mm. jari mm. a hankali a hankali kullum abu yana haɓaka kullum abu yana haɓaka ina ƙara juya wannan ribar ina ci gaba da ita mm. ba a yi wata biyar ba kuɗi sai da zama dubu arba'in da biyar dubu arba'in daga dubu jarin eh to da haka da haka da haka da haka dai yanzu alhamdulillah ba abin da ban yi ba biya bukatu dai kanana kanana an yi kuma muna sa ran ma nan gaban mu yanzu jarin ya kai nawa yanzu jarin gaskiya ya fi dubu ɗari ya fi dubu ɗari to wani irin kalubale ake fuskanta wannan sana'a to na farko dai kalubale baya wuce harkar ciniki za ka ba da kaya wani lokacin ba a san da kake so za a dama da kuɗi ba to saboda haka dole ka yi amfani da jari biyu yana wannan yana gefe in ka ba da wannan kayan sai ka ɗauko wannan kuma ka yi wasu kayan tunda wasu za su nema kafin a haɗa maka wancan kuɗin shine babban ƙalubale a wannan sana'ar. to wani irin kira za ki wa mata musamman masu karancin shekaru. To gaskiya yanzu lokaci ne na a tashi a nemi na kai. Karki tunanin wai ko biki ilimi ba ke ki zauna a gida kawai ba sana'a. a'a ki amfani da kwakwalwa ki amfani da basira ki tunanin me zaki kar kuma ki tunanin sai kin yi amfani da jari mai yawa a'a ki fara da dan kadan sanda na fara da dubu biyar na fara wannan harkar hankali a hankali Allah ya sa al'amarin ya karfi to saboda haka kar a zauna ko dubu ɗaya ne samu wani abin ki fara inda kika sa himma a ciki kika dage to ba abin da ba za ki iya ba me sun zango karatun ki ina da digiri to ina batun aiki na gwamnati aiki na gwamnati muna da ɗan lallabawa dai muna ɗan bige-bige amma tukuna dai tukuna Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Zulfa'u Musa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Ko a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da labarun da suka ɗauki hankulan jaridun nan Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken 'yan sandan Arizona sun saki faifan bidiyon kyamarar ɗaukan hoton da ya nuna inda suke naushin wani mutum mara ɗauke da makami. Labarin ya ci gaba da cewa hukumar 'yan sanda ta Mesa da ke jihar Arizona sun ƙara sakin wani faifan bidiyo da ya nuna baki ɗayan yadda lamarin da ya janyo 'yan sanda suka naushi wani mutum da babu makami a hannunsa game da yi masa kulli a watan da ya gabata. Lamarin da ya janyo hankali a ƙasa baki ɗaya gami da kiraye-kiraye ga shugabannin 'yan sanda da su yi wa harkokin 'yan sanda kwaskwarima. ya zuwa yanzu ana binciken al'amarin inda jami'an 'yan sandan uku da lamarin ya ritsa da su aka dakatar da su daga aiki sai mu leƙa jaridar washington times jaridar ta rawaito labari mai taken white house ta kaddamar da kamfe ɗin yaƙi da shan ƙwayar opioid labarin ya ci gaba da cewa gwamnatin trump ta kaddamar da talla na kamfe don yaƙi da shan ƙwayar opioid a ranar alhamis wanda ke nuna ainihin labarin matasa da ke shaye-shayen miyagun kwayoyi da irin yadda yake lalata rayuwarsu tallan an yi shi ne don matasa 'yan shekaru goma sha takwas zuwa ashirin da hudu, wanda za a yada shi ta hanyar kafafen sada zumunta da kuma gidajen talabijin kamar yadda fadar gwamnatin amurka ta white house ta sanar tallan ya kasance na farko da gwamnatin trump ta yi domin faɗakar da al'umma haka kuma shine talla na farko a amurka da aka yi shi musamman don wayar da kan matasa 'yan amurka kan annobar kwayar opioid sai mu leƙa jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken sakataren harkokin kasuwanci Wilbur Ross ya ce Amurka ta cimma yarjejeniyar barin kamfanin China mai suna ZTE ya ci gaba da gudanar da kasuwancinsa. Labarin ya ci gaba da cewa Amurka ta cimma yarjejeniya da kamfanin ZTE Corp domin ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancinsa na sadarwa yayin da kamfanin zai biya tara mai tsananin yawa gami da yarda da yin sauye-sauye a yadda ake tafi da harkokin kamfanin a cewar sakataren harkokin kasuwanci wilbur ross sakataren ya kara da cewa ma'aikatar kasuwanci ta ci tarar kamfanin dala amurka biliyan ɗaya da hudu. ciki har da dala amurka miliyan ɗari 400 na ajiya domin bacin rana akan dala amurka biliyan ɗaya da aka ci tarar su a shekarar da ta gabata a ranar alhamis lokacin da yake amsa tambayoyin da kamfanin cnbc suka yi masa sakataren ya tabbatar da cewar har yanzu muna da karfin da za mu iya rufe kamfanin idan suka sake karya doka Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To kafin mu kai ga ra'ayoyinku ga wannan sakon. shin ka san shirye-shirye sun kan kama domin su ga gagarumar gasar cin kofin kwallon kafar duniya na wannan shekara ta 2018 a kasar rasha za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuni wannan shekara ta 2018 don jin dukkan wainar da za a toya haɗe da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da lahadi a shirin mura amurka na karfe da rabi na dare agogon najeriya niger kamar da chadi takwas da rabi agogon mutanen ghana sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannunku to madalla yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika na Hali Bakori Jega. Lallai Buhari ba Allah ne ba amma gwamnatocin da suka gabata an yi rashin tsaro an yi talauci a lokacinsu. A Kaduna State an kashe mutane masu dindin yawa da Filato da Taraba da Zaki Biyam da garin Odi. A Nasarawa State an taba kashe jami'an 'yan sanda sama ga 90 amma kuma babu abin da aka yi saboda haka ba har dan yana wasu Fulani ne ake son a yi mai zagon kasa da mulki kuma da yadda Allah su ya yi da lokaci ne. Assalamu alaikum ne magana Muhammad Awal ya zai yi karamar hukumar cikin jihar Bauchi Najeriya da yana biya a kuma da sakonnin mu ga gwamnonin na Najeriya wajen mulkin demokradiyya da suke wajen rashin naɗa kan ciyamomi na local government da aka yi ni kuma ka ba mu da gwamnatin policy local government su ne mu je mu ga ciyamomi ne faɗa abin da ya dame mu shugaban ƙasar ba ya ka ba wani kuma ya tafi ya tsara gara da shi ba da a ganshi ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. mai bana lawali mai kiran zalle karamin hukumar mulki ta gudu tabbatan shehu najeriya da allah sashen masa ina zan kuɗin min da wannan sako nawa da sabuwar pdp wadda ta hada da su tsohon gwamnoni aliyu maza takardawa makotu aminu waziri tambal da sauran gigagikiyanta su yi sulhu da gwamnatin apc domin a samu ci gaba ya kamata su yi kokari su yaɗa kawunan su su zama tsintsiya matsayin ki ɗaya. To mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. A jajiberin taron ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu da ake kira G7 na takaice shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki mai masaukin bakin taron firaministan Canada Justin Trudeau har ma fadar White House ta fada sanarwar cewa Mr. Trump zai kaurace wasu zaman shawarwari da za a yi. A sakonni da yake ta Twitter a madaicin jiya lamis Mr. Trump ya soki firaminista Trudeau da kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron na dora Amurka dimbin haraji da kuma gindaya mata wasu shingaye. hakanan kuma su ma shugabannin kasar kanadan da kuma na faransa su ma sun ce amurka tana so ta mai da kanta saniyar waye kuma babu mamaki su sanya hannu a jawabin bayan taro ba tare da amurkan ba hakanan shugaban na amurka donald trump ya faɗa jiya alhamis cewa zai gayyaci shugaban koriya ta arewa kim jong un ya kawo ziyara amurka idan komai ya tafi yadda ake so a taron koli da za su yi a makon gobe amma a ɗaya gefen a ce a shirye yake ya fice daga ɗakin taron idan bai gamsu da abin da ke faruwa ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana mutane shida waɗanda suke safarar mutane domin aza musu takunkumin ƙasa da ƙasa saboda amfani da dubban 'yanci rani daga Afirka da suke bi ta gabar ruwan Libya. Mutanen shida hudu 'yan ƙasar Libya ne biyu kuma 'yan ƙasar Eritrea. To madalla da wannan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da lasar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin duniyar Amurka. na mahmud lalo yanzu a madadin kwa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da muka asubanci tare da solomon abu da ya bada umarni sai injiniyan jona collins ni ladan ibrahim ke cewa ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya